alaikum warahmatullah yan uwa yau za mu gwada muku yadda mutum zai buɗe twitter account da kansa duk da cewa a najeriya an hana ko ce an rufe amfani da twitter to amma akwai jama'ar mu na Niger da libya da sauran wasu ƙasashe da suke turo mana sakonni daban-daban na cewa mu gwada musu a wata hanya da za su iya buɗe account twitter da kansu ba sai sun je wajen wani ya buɗe musu ba to insha Allah a yanzu za mu gwada muku hanyar da mutum zai bi ya buɗe twitter account sannan ɗazu mun saki wani bidiyo a wannan channel namu mai suna asy hikima tv na yanda zaka buɗe twitter account to an ɗan samu matsaloli a wannan bidiyon yasa muka goge shi za muka yi wannan sabon bidiyon to kai tsaye za mu shiga cikin bidiyon kamar yadda kuke gani gashi nan na dana menu ɗin wayana na shiga operan chrome gashi nan wannan mai ja da yellow da blue a tsakiyarsa za ku ganshi wani mai round a kowane waya akwai su gashi nan ya buɗe mu haka inda ya rawun din nan sai ka shiga nan sai ka rubuta twitter kamar yadda kuke gani gashi nan ok to kamar yadda kuke gani gashi nan na fara rubutawa ma ya karasar mun gashi nan rubutu na biyun nan twitter to kun ga ya buɗe mun kamar haka sai mu shiga za ka iya shiga ta application din twitter to mu mun zaɓi mu gwada muku ta nan ne saboda idan mun gwada muku ta nan tutacen din ba zai ba ku wahala ba kun ga kamar yadda gashi nan ya buɗe nan wajen ɗaya sign up ɗaya sign in in ka shiga sign up za ka yi sabon rijista kenan idan kuma kana da account din sai ka shiga sign in to tunda mu sabon rijista za mu yi gashi nan za mu shiga sign up to ya ce rubuta sunana to kamar yadda kuke gani gashi nan na saka sunana abba abubakar to an ce in sa nomba na kamar haka gashi nan zan sa to kamar yadda kuke gani gashi nan na sa namba na nan kuma an ce na saka shekaru to kamar yadda kuke gani gashi nan yin wajen shekaru na na sa bakwai ga watan daya shekara ta dubu biyu da bakwai amma ba ba haka shekaru na suke ba kawai dan na gwada muku ne na sa to kai tsaye ka danna next gashi nan to kun ga ya kara ta mu danna nek to kun ga duk abubuwan da muka saga gashi nan sai ka yi sign up sai kai ok to gashi nan kai tsaye za su turo min wani sako a waya na kun ji sakon ya shigo ma kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine sakon da aka turo min na saka shi kai tsaye zan danna ne to an ce in zaɓi fasfot ɗin da nake so wanda zan yi amfani da shi wajen buɗe gashi nan na saka fasfot ɗina za ka iya amfani da nambobi za ka iya amfani da alphabet ma'ana za ka iya amfani da lambobi za ka iya amfani da harufa duk wajen saka password ɗin da za ka yi amfani da shi amma dai ka saka abin da ba za ka iya mantawa ba to kai yi sai na danna next to da yake da operan na nake ya ce ina bukatan na yi saving ɗin password ɗina already duk lokacin da na tashi shiga kawai zan shiga ba na saka password ɗina ba to na ce eh zan yi saving to kai tsaye ya nuno min in saka hotuna to zan shiga wajen hotuna a gama cike komai already yanzu na bude account na twitter kai tsaye na bude account ɗin twitter zan iya shiga yanzu na yi rubuce-rubuce kuma zan iya shiga na ga posting ɗin kowa